Hajiya a cikin harkan aure ƙasan Mangari wace ce ake sa ya daida? Ya daida diyal amarya ita ce ya daida. In zaki ma ɗaya ki arme, ya ta sa kanna daida ƙanwa amarya kenan. ra'arman yarinyar nan ita ta take da ta sa ta mata ƙanwance, ita ce zatta mata yal amarya ya daida kenan hakanan ne ake yi ko cikin kuzinoninta ko cikin amannan iyayenta ɗiyansu tana sawa kan na daida in ta sa kan na daida in ta girma in za a mata armi ita wannan wadda ta sa ta ta mata kanwancen ita ce ita kuma za ta mata yal amarya ya daida ita ce ya amarya sai da za a fara arman samarin ango suna zawa gidansu amarya su yi runwa to to runhon nan da za su yi akwai tadodi da za su biya akwai na yada da a ciki ita ma ana ta. kwana ukun amarya gidan yada da ake kaita yada da ta kai ta gidanta da ita da gororinta ta musu kunu na wannan yanzu kunin shinkafa ne ake yi da marece a da tuwon burabusko da miye yakuwa amarya ta kama sunan mijinta su uku sa'annan a ci tuwon wannan an ba ta kama sunan mijin ba sai dai a sossoka kama tuwon nan haki kowa ya ƙi cin shi to a haka ne a al'ada sai ta kama suna ango so uku sa'annan a ci wannan tuwon ta kwana a gidan ya daida in ta kwana landomen da la'asar a da da la'asar ake huddo ta ya daida ta mata lalle a yi kiɗi a yi raye-raye a watsi yanzu sai a maido ta gidan yare da nan kuma da dare sai a kai ta a ɓoye ta a wani wuri yanzu a je da ganga da algaita a nemo inda aka kai ta a huddo ta sai a kata gidansu in an kata gidansu kuma rabbiki ya da ita ma ta kawo gudunmuwar ta abin da ta iya ko tamman zinariya za ta gama mata ko kuma ta gama mata da sauran kayayyaki su tafi su dira in ta iya in an kare arme kuma ita take kai amarya wurin ango ta sa ta a hannu. hannun angonta in ya so kuma daɗa tuwon sati na amarya hallau ya daida zata dafa shi. Ita ya daida sai wadda ta haɗa uwa guda uba guda da amarya ake sa ya daida? Ba ya bace uwa ɗaya uba ɗaya cikin dangi cikin kuzinoni ake sa ya daida ko wadda ta ma kanwance ko kuma in ba ta ma kowa kanwance ba ta zaba da kanta wadda take so wadda suke zutuwa cikin yan uwanta ta sa ta ta mata ya daida.